hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na da shekara 1436 daidai da 29 ga watan januwari shekara ta 2015 wannan shine majalisi na 44 daga cikin jerin girkatukan littafin hikmatun min at-tarikh wallafan dr Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan littafi da ke bayani dangane da rigingimun da suka faru tun bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala'adu wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka shi sai sayyidina Hussein dan Aliyu Allah ya kara musu yadda wannan littafi yana kokarin bayyana rigingimun tare tantance gaskiya daga ainihin shubuhohi da karerai da aka ruwaito da kuma tabbatar da gaskiya yadda take rigingimun da waɗannan mutane su Allah ya taimake su sun tsallake rigingimun ba tare da sun kafirta junansu ko sun fita cikin addininsu ko sun fitina sun fitinu da maganganun abokan gabansu ba amma da rigingimu sun yi wato tasiri a zukatan mutanen baya kuma sun rarraba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya shirya da mu idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna karanta ainihin masail dangane da abubuwan da suka faru a zamanin halifancin aliyu ɗan abi talibin Allah ya ƙara masa yadda muna ƙarƙashin ƙisatu tahkim wato bayani akan zaman sulhu wanda sayyidina ali da shi da 'yan ɓangaren shi suka yadda haka nan mu'awiya da shi da 'yan ɓangaren shi suka yadda cewa a daina rikicin nan a daina kashe-kashe a tsaya a sanya Alƙur'ani gaba don yau mutane hukunci muka ji bayani dangane da shahararriyar ƙisa. wacce ake ruwaitowa a wannan bangare wadda malam ya tabbata man da cewa wannan kisa duk da shahararta a bakunan mutane ana jinta ana karantawa ana saurara a bakin masu wa'azi da masu karantawa wannan kisa ba ta da isnadi ingantacce da haka ba zai yiwu a dogara da ita wajen tabbatar da menene ya faru a wannan waje ba a yanzu za mu tashi a inda malam ke kawo mana wato kisa mai inganci wacce ainihin wato aka rubutu za mu tashi a inda mala yake cewa faƙala amurbin al'as fa'aina ta ja'aluni ana wa mu'awiya ƙala abu musa in yasta'in bi kuma fafi kuma ma'una wa in yastagni an kuma fatala mastagna allahu an kuma ya ce amurɗan as sai ya tambayi ainihin wato abu musa ya ce masa fa aina taj'aluni ana wa muawiya to yanzu idan ka ce a kyarewa sayyidina ali wannan shugabanci kowa ya hakura to da ni da muawiya me matsayin mu sai ya ce da shi fa qala abu musa sai abu musa ya ce mishi in bi bikuma idan sayyidina ali ya ga dama yayi amfani da ku ya ba ku wasu mukamai ko sayuka fa fikum mauna to kuna da ƙwarewar da za ku iya haka wa in yastagni ankuma in ko ga cewa ya wadatu ba shi da bukatar ku fatala mastagnallahu an kuma ai an daɗe dama Allah ba shi da bukata ya zuwa gare ku ai akwai lokacin da kuke kafirai kuma tini musulunci ya ce kun manta al'amuru ala hadha sannan al'amari ya tabbata a haka faraja amru bin al'asi idan ila muawiya bi hadha al-khabari dan as ya tafi gun muawiya ya kai mishi wannan labari waraja abu musa ila aliyin bihi shi ma na abu sal ya dawo gun na aliyu ya bashi wannan labari a ƙasa gashi na mala ya sauke lamba ya ce undur tafsilan ta tahkim fi kitabi marwiyati abi fi tarikh tabari ka karanta wannan ƙisa cikakkiya a cikin littafi mai suna marwiyatu abi ma'ana ruwayoyin abu makhnafin fi tarikh tabari wa azahu ila tarikh kabir kuma ya danganta shi a can zuwa ga at kabir a cikin mujallad na biyar shafi na 398 wanzur tarihu dimashq wanzur tarihu dimashq sannan kan tarihu dimashq a cikin juz'i na 46 shafi na 175 tarjamat amr ibn al-as a cikin tarihin amr dan as a cikin wannan littafi mai suna tarihu madinatu dimashq na ibnu asakir karka ji an ce mujalladi na 46 kai mamaki littafin mujalladi 80 ne zama da dan dori littafin tarihu madinati dimashqa na ibnu asakir ne dimashqi Allah ya ji kanshi da gafara sai malam yake cewa thumma wa riwayatul ula la shakka annaha batila wacce riwaya ta farko babu shakka akan cewa batacciya ce barna ce li umurin li thalathati umurin saboda abu uku awalan abu na farko da zai hana an shi wacce riwaya da ke cewa muawiya ya yi abu musa ash'ari wa yau din nan cewa ya ce na cire muawiya na cire aliyu shi kuma ce to na tabbatar da muawiya akwai abu uku da ya kamata a lura da za a tabbatar da rashin ainihin ingancinta na farko awalan na farko as-sanad da'ifun isnadin ta bai inganta ba mu kuma ka'ida addinin musulunci ba ma karɓar riwaya wadda take ba ta da isnadi ba ma an san labari wanda ba shi da isnadi ba ma an san labarin da isnadi shi yake da rauni wannan ba ya saba wa ka'ida addinin musulunci saboda karar Allah yake cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan ma'ana idan wani ya kawo muku labari fasiki ya kawo muku labari to a bincike kenan me yasa a bincika dan a tabbatar da in ya tabbata a An bai tabbata ba za a karba ba da aka bai yiwa mutumin da ba a karban labarinsa ko isnadin da bai inganta a karɓi riwaya da gare shi ba a karɓi irin wannan magana take da ainihin matukar haɗari wajen yi hukunce-hukunce game da waɗannan mutane saniyan na biyu a fihi abu makhinafin al a cikin wannan riwaya akwai abu makhinaf wanda yake makayyaci ne saniyan abu na biyu khalifatul muslimina la ya'ziluhu abu musan ash'ari wala ghayru halifan musulmai mutum kwaya daya abu musa ba shi da mandate ne cira halifan musulmai abu ya fi karfin shi a ce musulmai su yi ijima'i su zaɓi sai na ali halifa kawai wani mutum kwaya ɗaya ya zo ya ce ya cire shi wannan ya saba wa hankali ko a demokradiyya ma ba a haka ko a ce kawai wani mutum ya waye gari kawai ce ya cire gwamna ko ya cire ciyaman ko kansila bai yiwuwa dole sai an bi wani ka'ida na musamman wata ka'ida ta musamman wanda waɗannan tsare-tsaren da aka ba aka yi zaɓen suka shimfiɗa to haka a musulunci Ga baki daya bai yiwuwa a ce wai asali ma a musulunci ba a cire shugaba in ba ya samu matsala ya zama yi da hankali ko ya yarda daga addininsa ko wani abu makamanci haka wanda zai zama ba shi da amfani ba zai iya rike shugabanci ba amma haka wani ya yi wani laifi ba a cewa bari a cire shi sannan da ta kama za a cire shi haliban musulunci ya fi ƙarfin mutum da ya kawai cire shi kai ko da limami ne a masallaci ya fi karfin kawai a ce wani alhajin birni saboda yana ba da kuɗi ana siyan fetur a janarita masallaci kawai ce na cire ka bai yiwuwa hukumomin da za a ce mun naɗa ka ka wakilce mu kamar da aka ɗabu musan ash'ari ya wakilci musulmai kawai sai ya ce ya cira halifan musulmai a madadinsu bai yiwuwa ka ya saba wa asalin ka'ida da musulmai suke tafiya a kai ko bai kamata mu fara tana abu musa a matsayin shi na sahabi zai ba kanshi wannan mandate din ba ina fata mun gane wannan mun gane abin da maliki sai tabbatar mana ko in la yu'zadu inda ahli sunna bi hadhihi suhula domin da wannan saukin ba a iya cire shugaba a wurin musulmai ahli sunna fa kaifa yattafiqu rajulani ala azli amirul mu'minina to yaushe za a ce da Abu Musa da Amr dan As kawai sai hada ra'ayi su biyu su ce kawai sun cire halifan musulmai hadha kalamun ghairu sahih ya yace wannan zance ne wanda yake bai inganta ba wallazi waqa fi tahkimi inma huwa ittafaqa ala an yabqa ali fil kufa wa huwa khalifatul muslimina wa an yabqa muawiyah amiran alaiha wa an yatawaqqafa al wannan shine asalin abinda suka yi ittifaki shine abinda suka wato yadda MOU da suka yi signing shine cewa na farko Aliyu ya tabbata a ƙasar Kufa kuma shine halifan musulmai Muawiya ya tabbata a ƙasar Sham a matsayin gwamnan sham ba halifa ba sannan kuma a dakatar da yaƙi ma'ana a tsagaita wuta shi abin da suka yi tabaki babu wani abu da ya wuce wannan salisan na uku a riwayar sahiha allati zakarnaha allati zakarnaha sai kuma ingantaccen riwaya ta tabbatar da abin da aka ambata cewa wannan abin shi suka yi shawara kan shi ina fata mun gane wannan jama'a to kaji bayani dangane da kisatu tahqiq sai kuma matsala ta gaba daga cikin abubuwan da suka faru a zamanin sayyidina aliyu akwai ma'arikatu an-nahrawan sanata 38 ba'da hijira sai kuma yakin naharwan wanda ya faru a shekara ta ainihin 38 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama raja aliyun radiyallahu anhu ila kufa fa kharaja alaihi sayyidina ali ya dawo kasar kufa ma'ana bayan an gama wannan tataburzar an yi wannan sulhun cewa kowa ya koma inda ya fito kai ali da kai da jama'a ka ku koma kasar kufa kai mu muawiya kama hanya ka tafi kasar sha kenan. sai yan kalakatu yan boko haram kenan ko sune al-khawarij wato waɗanda suka yi tawaye suka fita daga cikin jama'an musulmai suka fita daga cikin shugabancin musulunci sai suka ce bas yadda ba wa kanu qad rafadu tahkima dama tun a can lokacin da aka ce a zo a ba ƙur'ani dama ya hukunci tun a lokacin suka fara kunkunai suna guna-guni su wallahi ba su yadda ba bayan sun kusa cin nasara akan yaki yaushe za a yi haka wa ƙalu suka ce la hukuma illa lillahi babu wanda ya isa hukunci in ba Allah ba yaushe za a ce a zaɓi wasu mutane guda biyu su yi hukunci wannan kafirci ne irin wannan zafin ka addinin wa bada'u yushkibuna ala aliyin hatta fil masjidi suka fara yi masa na ali hayaniya shagab in yi magana a ce ƙarya ne a ce kaza a ja wani ya wurgo aya wani ya ce kafirci ne wannan bid'a ne ba mu yadda ba irin wannan rashin mutuncin da ake yi shugabanni suka fara na ali hatta fil masjid in yazo yana hudu ba in yace isma'u wa ce la sam alaka wala ta'a ya adu walla haka suke gaya mashi ba haka zuwa cikin ruwayi kai makiyin Allah kai fasiki kai kaza wa man lam yakun ba Allah fa la mun zalimuna sujan ayoyi wannan ba muhallin su bane sayyidina ali ya shiga cikin kunci a rayuwar shi game da mutane gashi sune tawagashi sune asalin mabiyan shi masu zafi akan shi suka juya mishi baya gaba ɗaya da irin waɗannan shigohi da wannan rashin mutunci wa yusihuna suna daga murya suna cewa la hukuma illa lillah babu hukunci sai na Allah babu hukuma sai ta Allah ba ka zake dinga wannan rashin mutuncin ba ashe zindiki ce ke so ya karantar mutane kuma a lokacin saboda mugun jaji da zafin kai suka dinga biya mushi su ne suka zama irin da suka zama wasu kuma suka yi rubas ba su dawo cikin musulmai ahlu suna ba kuma su ba su cikin shi'a su ne yan jti yan tajdid duka batattu ne jama'a saboda duk sanda aka ce wai za a yi musulunci ana so ya yi musulunci aiki kuma ba a bisa ilimi da karantawar magabata ba to tendensin barna ya riga ya gama cin tabbata zama duk inda kake ganin kasuwa suka musulunci aiki kuma amma baka gina wannan aikin da aka musulunci akan ilimi ba baka gina shi akan tafarkin magabata ba ko to karshe barna da zaka musulunci sai ta fi gyaran da zaka wannan aikin ko dama dai aikin karatu kace zaka yi shi wannan is obvious kace zaka yi aikin karantarwa kuma baka da ilimin karantarwa ko kuma kana da ilimi amma baka bin manhajin magabata to banna a bayyana take haka wanda ya ce zai wa aiki musulunci aiki da kuɗi har ila yau ya ce shi yana da kuɗi zai taimaki musulunci amma babu ilimi baya neman fatawan malamai kuma baya bin manhajin magabatan musulmai salaf game da wani aiki shafar na zai yi haka kuma wanda ya ce zai yi da ƙarfi shi wanda ya ce zai da ƙarfi ma ɓannan shi tafi bayyana nan take dan yanzu zai ga cewa gare ya kashe wani gare ya buge wani gare ya kaza yayin da shi kuma wancan da zai barna da ilimi shi kuma na shi tafi tasiri a cikin al'umma shi ne irin da zazzaki ɗin nan yanzu ya batar da miliyoyin mutane a ƙasar nan saboda turin jahili ne jama'a a tarihin shi gaba ɗaya babu tarihin koyon karatun addinin musulunci sam babu ko da wata uku a ce ya ware yana zuwa koyon karatu ɗaukar karatu a gun malamai ko hadda alƙur'ani ko karatun fiƙihu ko lugal arabiya babu wannan gaba ɗaya a cikin tarihin mutumin da ake cewa mujaddidi mai kwai da addinin musulunci a cikin shi a Najeriya to shi wannan zai addini aiki sai dai barna to haka irin waɗannan mutanen irin su ne abin da ya faru da su masu mugun zafin kai zaka zo ka ji labarin su masu sallah da qiyamul layli masu azumi da tilawa masu tsantseni da taka tsantsan sai ɗan yi ga musu ta wannan tsantsin taka nan, sai ya batar da su sai suna ganin kowa bai iya ba masalan bi masalin yadda su waɗannan su shekaru suke su mamadu su ba duk irin su ne zindiƙai ne makiya musulunci amma kuma da sunan suna musulunci aiki suna ganin ma duk wanda ba su ba musulmi ba ne domin mafarin wato ɓarna shine irin wannan zafin da cewa Allah ya wakilta ka akan rayukan mutane da addininsu da mutuncinsu alhalin kuma kai ba harifan musulmai ba ne da kai harifan musulmai ne shine kake da mandate akan musulmai amma kai ba halifa ba kai ba shugaba ba kai ba taɓa zaɓen ka shugabanci ba sai ka raɗa kanka ka ce kai ne yanzu amirul mu'minina wanda zai yaƙi sam wannan khuruji ne akan a cikin addinin musulunci ba addinin musulunci bane ba ina fata mun gane wannan to haka suka dinga sai na ali irin wannan ainihin barna suna cewa la hukuma illa lillahi wa kana ali radiyallahu anhu yaqulu kalimatu haqqin urida biha batil in sun fara sai ya ce gaskiya ce wannan magana amma kuna so ku kare barna ne da ita wannan wato ka'ida ce da malamai suka faɗa wajen tona asirin barna sai a ce kalimatu haqqin urida biha batil in ka tsari ka yana cewa ayi zikiri Allah ya ce wadkurullaha zikran kaseera wasabbihu bukratan wa asila kalimatu haqqin ne wannan amma da ya gama sai ya ce bukratan to zikirin safi asilan zikirin yamma kaga wannan arada biha batil domin mene domin wannan fasarar da ya yi annabin da aka sako ya bai wannan fasarar ba shi ne da aka ba gani ya manzala da wannan fasarar ba sai jani za ka kenan karya ce domin tijjani wani mutum na karshen duniya kuma shi ba malami wani a cikin addinin musulunci dan fara ne na ba ta mun gane wannan to ire-iren waɗannan maganganun in malamai suka sai su ce kalimatu haqqin urida biha batil magana gaskiya amma an faɗa dan a kare ƙarya sai mutum ya ja aya dan ya kare kare shi sai mutum ya ja magana dan ya kare kare shi za ku zo ku ji irin za mu zo insha Allah jama'a za mu karanta daga cikin dafin sunan kubra asalin hadisin ga cikin kisar ta babu zuwan ainihin wato sayyidina Abdullahi dan Abbas da ya je zai musu wa'azi ya je musu da'awa ya je ya sa musu shubha har ya wafto mutun 200 ya waye musu da kai amin game da shubha su har ya wafto mutum 2000 da su cikin musulmai Imam al-Bayhaqi ya rawaito a cikin sunan kubra a cikin wannan mujalladin na takwas za mu zo mu karanta insha Allah watakila karatu na gaba domin nan zai kawo mana a takaice ka ji irin yadda suke juya ayoyin alkur'ani wani a cikinsu ba daga ganin na ali a na abdullahi na abbas ya zo cewa ya kar ku saurare shi kun ga wannan mutumin suno da Allah yake cewa kansu wa kalu a Ali hatuna khairun amuhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun ce kun gan shi wannan dan husuma ne kawai sai ya ja wannan ayi kawai dan bata akan sahabi masanin fasar alqurani shi kuma wani dan takife ne kawai aya kuma ba ta da alaka kwata kwata da wannan mahallin domin aya ta sauka ne lokacin da Allah ya saukar da an anbiya yana ba da labarin cewa a fa innakum kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha cewa da ku kafiran makka da sauran kafari da duk abin da kuke bauta na gumaka dukan ku za a tattara ku gaba daya an taya ku cikin wutar jahannama an tulaha waridun ku masu afkawa ne a cikin wutar jahannama sai kafiran makka suka buga kafa suka ce a to to mu mun yadda ba matsala kun ce an bauta wa uzairu kun ce an bauta wa mala'ika kun ce an bauta wa isa ko to da mu da su da a samu a wuta shine Allah ya sake saukar da ayoyi ke cewa walamma walamma ah, walamma duriba ibn maryama masalan zuhruf kenan ko idza qaumuka minhu da aka buga misali da isa dan maryamu aka ce an bauta mishi sai mutanen ka suka fara dariya wa qalu a alihatuna khairun kairun ma darabuhu laka illa jadala suka ce to da allolinmu da shi wannan da kake fara wanne ne duka an bauta musu sai Allah ya ce suna faɗa wannan magana tsabar musu ne na rashin gaskiya suna sanar cewa ƙarya ne da allolinsu na gumaka da nabi isa ba daya ba in huwa illa abdun an anma alaihi waje allahu masal libani isra'ila allah ya cika ba da bada labari so sai kuma allah ya sake saukar da wata aya an biya wadin ya kara faɗa cewa in lazina sabaqan lahum minnal husna ulaika amhamu ba'aduna waɗanda muka saukan muka riga muka ba su aljanna to waɗannan sun yi sa daga wuta da aka ce za a kwashi ga baki ɗayan ku kafirai da abin bautawa ku a zuba ciki ne ma'ana ayoyin suna fassara junansu ko amma sai ɗauko ƙwaya ne kawai sai manna agusha sai na abla da ambas sai ce wai shine wanda Allah yake cewa mazara zara a inhum qawmin balhum qawmun khasim ai waɗannan yan rikici ne kawai to a cikin sa a cikin take mun zaune ce kai wallahi sai mun ji abin da zai fara ai mun manye qur'ani in ya faɗi gaskiya mu karba in ba gaskiya bane mu bar shi zaka zo ka ji a cikin isa to irin waɗannan su ne sai mutum ya ɗauki aya ƙwaya ɗaya kawai shi ganin sai ya ce zai hukunci ga sauran ayoyi bai taɓo su ba ga hadisai sai ya hukunci na zalunci da san rai kuma sai ya ga wannan zalunci da san rai ne gaskiya shaidanin shi ya ci gaba da raya mai cewa shi ne gaskiya ka duba ga yadda su shekau ɗin nan suka yi imani da wannan abin da suke da boko haram na kashe mutane su tara mutane su kashe su su kashe su sai su ja aya wai Allah ya ce wai ma nabi eh, eh, hatta yuskina fil ardi go ya aya ne wa man kana ayyukan kullu asra hatta yuskina fil ardi haka suka san suke da wannan aya ba yanzu su annabawa ne ko ko su ne wasu yan iska ne kawai su ba da ba su iya karatun addini daidai ba ba yau za su dinga haɗa kansu da irin waɗannan ayoyi sun mai sauran ayoyi Allah ya shirya da mu to irin waɗannan jama'a dole sai mutane sun yi hankali ba idan ba haka ba ana samun irin wannan fadarewar da dama kuma matsalar khawarijanci din nan yakan taso ne daga mutanen da suka fara yin karatu ba nuna ba jahili fafur bai iya khawarijanci don bai iya jawo aya bai iya yin hujja da rabin ilimi domin babu wani ruwan ilimi da ya buge shi ruwan jahilci ne damfara a cikinsa to wannan sai dai ya bi jahilai yan uwan shi su zazzaki ko malamai masoya zuciya irin na ɗari kunnan ya ta kiɗa yana rawa kan titi to wannan ya fi mai sauki amma wanda za ka ga zai ce shi alu suna ne ya sa markazin shi suna markaz ibn taimiyya ya ce salafi ne shi ya ce shi ansaru sunna ne kuma bai iya ilimi ba galibi su suke irin wannan barna ai kaga waɗannan daga sun kungiyar sayyid na ali kungiyar da muka faɗa bayan can suke da gaskiya rikicin nan kan su suka kasance ga haka da ko a nan ƙasar waɗannan 'yan ƙa'yan boko haram dukansu da gaskiyar izala suke jama'a yan dariƙa ku da mana gori mun faɗa da kanmu babu shakka daga cikin mu suke amma batattu ne babu babu babu wani abun boyo tarihi ba a yin dabara a cikin shi don ya riga ya faru mutane ne a cikin alusunna sunna mutane ne a cikin yan izala mutane ne a cikin salafiyya amma ba su nuna a ilmance ba sai suka karanta wasu ayoyi suka musu muguwar fasara shikenan kuma aka yi cajin su har suka yi oba caji shikenan kawai suka suka suka bindiga haka suka zama da suke shine suke ta wannan barna a rasa mai da za a yanzu kuma har yanzu suna ikirarin su ahlus sunna ne haka waɗancan da ke ƙasar iraki isis irin su ne haka yan alka'ida duk waɗannan jama'a batattu ne ba don kunna nesa da su ne har sai mai ta hamar dinga sa ayyukan irin sunansu batattu ne yan boko haram ne yan kalakata ne ya kamata mutane su gane wannan karka ji kawai duk da ka zaran ka ji wani na da'awa ko ana rigima da shi sai ka ce kawai gaskiya ne da shi yanzu ka ji mutum yana yana yaban yan hutsu din nan yan hutsu kuma yan shi'a ne kai baka sani ba na kasar yaman yan shi'a ne ko ka ji mutum yana ta sa baki a cikin rigingimin da yake da ikhwanul muslimina a kasar misra kana ganin su musulmin kwarai ne ba musulmin kwarai bane ba ma cewa a cikin sa akwai mutu ba mutanen kwarai akwai mutanen kwarai a cikin sa amma wannan kungiyar ta ikhwanul muslimuna ba kungiyar sunna ce irin yadda kake tunani ba kungiya ce ta siyasa da ra'ayi ba ma cewa kuma abin da yake musu daidai ne amma ka ɗauka wai kai yanzu bari ka shiga cikin faɗan za ka shige shi a gumuce ya kamata mutane su gane wannan ko faɗa ne ake yi lokal anan in baka san kashi ba ka shiga ko ka san kashi ba shigan shi bai da wani amfani to balantana wanda yake international sai ga mutum ya damu kanshi akan wai yanzu yan isis nan ba jadi suke ba ba jadi suke ba ba jadi suke ba ta'addanci suke wanda bai gaza na yan boko haram da suke yi a nan kasashen mu ba jama'a Allah shirin da shine sai malai yake cewa a kuma ba da zalikun kuma na da lahukuma lillahi lahukuma lahukuma wa aliyu ya kuli kalimata haƙƙin a karanta littafi ya ce a karanta littafi har ya zama karin magana cewa kalimatu haƙƙin urdu bi halbatin kamar yadda muka faɗa ثم بعد ذلك قتل wa زوجته zawjatahu wa وكانت حاملا wa kanat hamilan mutammima sannan ana nan bayan sun yi wannan barna sun yi wannan surutan sai suka fita suka koma wajen gari suka fita suka koma wajen gari suka yi zaman su suka je can suka yi zaman su suna ta wa'azi suna ƙara gilmiyar da al'umma suna ƙara barna shikenan wata rana sai wannan mutum mai suna Abdullahi dan Khabbab dan Arat sahabi ne dan sahabi baban shi khabbabu dan art wannan sahabi da wasu sun mugaye mutane suka taba kama shi suka dinga yankan na jinin jikin shi na suka kashe shi hadisi na a cikin bukhari da muslim wanda suka kama shi saboda ya taba kashe wani dan uwansu a ainihin wato wani yaki suka ganshi an kama shi a cikin bayi a cikin ainihin wato lokacin da aka yakin Uhud kenan suka siye shi a gun kafirai suka je suka daure shi da ake daura ragon layya suka dinga zalunta shi har sai da suka dinga yankan naman jikin shi ya mutu suna yankan naman jikin shi suna cewa ya kake ci inda Muhammad aka yi haka ya ce ai ba na fata ko da kaya ya taka a yanzu dinnan khabbabu dan arat kenan radiyallahu anhu to dan shi Abdullahi dan khabbabu dan arat ya taho daga Madina zai zo ainihin na'am Khubaybu ne ko oke Khubaybu ne wancan afu jazakumullahu khairan Khubaybu ne na'am Khubaybu ne wancan da aka ma wancan abu to a take sai sahabi khabbabu dan arat dan shi abdullahi dan khabbab suka ainihin kashe shi ya taho tare da matashi a wata riwaya an ce baiwa ce sadaka ummu walad ya tare ta da ciki wanda ya kai watan haihuwa shine ma'anan mutimma ciki cikakke ko waɗannan ba ka suka dinga yi ba ana ba da labari a irin abubuwan da suke da yara da manya da mata masu cikin tsoro duka ba sa kyalewa wanda ko wanda ya sai ga maka cewa ya saba abin da ake aikin musulunci kuma musulunci in kisa ne ana kashe mazaje ne kawai sojoji mata da yara sai dai a kama su a matsayin bayi har tsofaffi idan ba sun shiga cikin yakin ba ba a kashe su amma yaushe za ka zo ka kashe gari guda ka kona kuma ka ce musulunci na musulunci ce haka babu inda musulunci ce a zo a kona gari babu babu inda musulunci zo a ce a zo a kashe kowa babu inda musulunci ce haka kuma mu taba samu wannan tarihi musulunci ba da ƙarya kuke jama'a da suke da suke cewa wai musulunci suke ba musulunci bane wani addini ne can daban suka shiga cikin rigar musulunci sa so su kawo musulunci ƙara ɓata suna wanda wanda na waje kafare na waje suke mushi Allah ya shirya da mu to shikenan suka kashe ta fi shahariha ta cika cikin watanta na haihuwa wannan kissa tana nan ainihin wato a cikin littafin tabaqat ne ibn sa'd shine rawaito wannan labarin cewa sun tare shi suka tambaye shi cewa shi wane ne ya ce mushi ni ne wani dan wani suka ce dama irin ku muke nema ku ne sabon nan ko ku ne kuka canza addini ko ku ne kaza kaza ko suka yi ta mushi tambayoyi har yake ba su labarin ai shi yana da labari game da su ya ruwaito musu hadithin nan da ke bayani akan cewa za a yi wasu mutane masu fita musulunci kamar yadda ainihin kibiya ke fita daga abin harbata suka yi mushi wannan kisa na wulakanci suka kashe wannan mata mai ciki shikenan arsala ilaihim man katalau sai ali sai ya aika a tambaye musu ce wane ne ya kashe wani faraddu alai sai suka ce na qatalnahu dukan mu ne mu kashe shi sai da kashe mu gaba daya fa kharaja aliyun radiyallahu anhu ilayhim bi jayshin qiwamuhu asharata alafin fa qatalahum fin nahrawan sai sayyidina ali ya fita da su da ya fita wajen su da sojoji wanda suke yawan su shine soja dubu goma ya kashe su gabaki ɗayan su ba wanda suka tsira sai yan kadan sai na alikun ba kashe mutane sun kai ashirin a ainihin tawagar shi ba wannan lokaci an abdul an ubaidillahi ibn iyadin ibn amr al-qari qala ja abdullahi ibn shaddad fadakhala ala Aishata, wa nahnu indaha yace ainihin wato na garin jama'a daidai nan ne ya kamata mu tsaya mu sauke wannan lamba game da wannan domin gashi ya gama takaita mana bayani akan wannan waƙiya duk yake zai zo ya faɗi ta nan gaba ko kuma ina ganin bari mu bashi tunda ga ga photocopying hadisan hadisai ne guda biyu bari a ba liman wanda yake so sai photocopy ya ga hadisi ga yanan da da an zo next week wanda za su rike sai su rike sai ni kuma na karanta mana daga cikin asalin asalin littafin gashi sunan kubra na al-imam al-bayhaqi mujallad 8 insha Allah a cikin daga shafi wanda yake da shi da ya tawa da shi daga shafi na 300 amin 430 zuwa da talatin da uku mun dogon hadisi na makaranta karanta kisan zuwan sayidina abdullahi dan zubair dan abbas kafin aje a kashe su din kafin aje a kashe su din sai mu ji abin da ya faru shine nan na mana ainihin printing gashi nan to malam yace ubaidullahi dan iyad dan amru ya bada labarin cewa abdullahi dan shaddad ya zo fadakhala ala aisha wa nahnu inda hajulus sai ya shigo ya zo kasan makka sai ya shigo inda aisha take zaune muna zaune a kusa da ita muna ɗaukan karatu kenan marji'ahu min al-iraqi bayan dawo shi daga iraqi layali qutila ali da layali qatl ali wato cikin dararrakun da ba a dade ba da kashe sayyidina ali shi kuma ya taho daga kufa sai ya zo qalat lahu sai ta ce da shi ya abdullahi ibn shaddad ya kai abdullahi dan shaddad hal anta sadiqi amma as'aluka anhu shin zaka ga yan gaskiya in tambaye ka tuhaddithuni an ha'ula'il qaumil ladina qatalahum ali ka bani labarin waɗannan mutane da aka ce sayyidina ali ya kashe su qala sai ce wa mali la usaddiquki haba aisha uwar mu'minai me zai hana na gaya miki gaskiya qalat sai ta ce mishi fa an qissatihim ba labari dangane da al'amarin su qala sai ya ce fa inna aliyan lamma kataba muawiyata wa hakamal hakamani wa hakamani wa hakamani yayin da sayyidina ali ya rubuta wa muawiya wasiqa kuma waɗannan masu hukunci guda biyu suka yi hukunci kharaja alaihi thamaniyatu alafin min min qurra'in nas sai wajen mutum 80,000 ko 8,000 amin daga cikin alarammomin cikin mutane sai suka yi sai suka yi tawayi fa nazalu bi ardin yuqal laha harura sai suka sauka a wani ƙauye wanda ake ce mishi harura min janibin kufa a wajen garin kufa wa annahum atabu alaihi kuma suka dosa zargin sayyidina aliyu wa qalu suka ce in salakhta min qamisin albasaka Allah ta'ala ka kwabe jikinka daga rigar da Allah ya sanya maka riga halifanci wasmun wasmin sammaka Allah ta'ala bi ka kwabe sunan da Allah ya sa maka na amirul mu'minina thumma talaqtu thumma talaqta fa hakamta fi dinillahi ar-rijala shine kaje ka ci gaba da ba mazaje su hukunci game da addinin Allah wala hukuma illa lillahi ta'ala alhalin babu wanda ya kamata ya hukunci sai Allah falamma an balaga aliyan ma atabu alaihi wa faraquhu alaihi amara muadhdhin yayin da sayyidina ali ya ji labarin cewa ga abinda suke ainihin wato jin haushin shi akai ga abinda suke zargin shi ga abin da suka rabu da shi shine cewa Allah ya bashi hukunci ya ce a ba wasu mutane Allah ya ce shine Aliba ya ce su Muawiya ma suna ta cewa Allah ya bashi kaza yayi kaza da haka ya bada hukunci ga mutane ya kafirta ya bata da yato wannan labari amara muazzina azzana sai ya sa ladan ya je as-salatu jami'a aka je aka kira mutane cewa sayyidina Allah da magana da su Allah ya dukhula ala aliyin ala amirul mu'minina illa rajulun qad hamala alqur'ana sannan sayyidina ali ya yana da mutum ne da alarammomi waɗanda suka da ce alqur'ani kada wanda ya shigo in ba alaramma bane falam man tala'atid daru yayin da gida ya cika min qurra'in nasi da alarammomi da abi mushafin mushafi imamin mushafin imamin azimin sai sa aka kawo da wani aka kawo mushafi imamin azimin ƙur'anin usman shine mushafin imam azimin babba mai manyan rubutu fa wada ahu bai ne ya aje shi ma'ana irin qur'anin da sai na usman ya raba din nan birane mun karanta a baya ko yasa aka kawo shi aka aje a gaban shi Faja faja'ala yasukkuhu bi yadi, sai dinga dangwalan qur'ani haka da hannunsa yana ce mishi yana ce mishi ayyuhal musaf hadithin nasa ya kai wannan qur'ani yiwa mutane magana fanadahu nasu sai mutane suka kira sai suka ce faqalu ya amiral mu'minina ma tas'alu alu suka ce a ya kai amirul mu'minin ya kake tambayan qur'ani ma huwa midadun wa fi warqin ai wada ce kawai a cikin takaddu ba yadda zai magana wa nahnu natakallamu bima na minhu mu ne nan alaramomi masu magana da abin da muka rubuta na qur'ani ka tambaye mu mu magana fa ma za turid me kake nufi da wannan magana taka qala ashabukum haula'i alladhina kharaju baini wa bainahum kitabullahi ya ce mutanen kuɗin nan ‘yan uwanku alaramomi mahadata wanda suka ƙaurace daga cikin mutane sau koma daji suka zauna suka koma wancan ƙauye suna irin wannan tabar taɓar-gaza. tsakanin da su Allah ya mana hukunci ya Lahu ta'ala Allah yana faɗa fi kitabihi fim ra'atin wa rajulin game da al'amarin da ya shafi mutum da mata Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima idan ana tsoron a samu rabuwar kai a samu rashin fahimtar juna tsakanin miji da mata fa ba a su hakaman min ahli sai a je a turo wakili hakam daga cikin danginta wa hakaman danginsa ko wa hakaman min ahliha da wakili daga cikin danginta in yurida islaha idan su miji da matan ko su waɗannan wakilan suna nufin gyara ne yuwaffiqillahu bainahuma to Allah zai bada hadin kai tsakankaninsu inna Allah kana aliman khabira lalle Allah masani ne mai bada labarin abinda kowa bai sani ba sai shi ma'ana miji da mata ne a ta rikici aure ya dadi ta ce sai ta yi kaza ya ce ba za ta yi ba ta ce ya ce wallahi ta yi kaza ta ce ba za ta yi ba ana ta rigima yau ai duka gobe yi zagi jibu gori ara sai da za a yi to shine Allah ya ce idan aka samu haka sai a kira dattijo daga cikin danginta dattijo daga cikin danginsa sai zo su zauna da miji da matan sai a zauna da kyakkyawan niyya sai a yi sulhu a ji matsalar kowa a gyara matsalolin in dai da gaske ne ana yi don sulhu ne don Allah ne Allah zai bada mafita ina hujja shine sayyidina ali yake nufin to yanzu gashi Allah da kanshi ne yace a kira mai hukunci a cikin ƴan uwanta a kira mai hukunci a cikin ƴan uwan shi kenan Allah da kanshi ya bada dama a ba wasu mutane hukunci kenan su kuma yanzu suna kyamar a ce ga wani yana hukunci ba Allah ba ga shi Allah da kanshi ya ba da umarni a kira wanda suna hakam min ali wa hakam min Ta ga fahimtar alkur'ani bisa manhaji na gama gabata kenan ko wannan a cikin sutun nisa ayat 35 fa ummatu muhammadin a a'azamu daman wa hurmatan min imra'atin wa rajulin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi daraja da girman wato alfarmar jininta fiye da mutum ɗaya da mace ɗaya ma'ana gara mutum da matan shi rigima su rabu ya fi sauƙi ma al'umma musulmai akan a ce al'umma gaba da ta rikici kenan idan za a so a yi sulhu tsakanin miji da mata to ya fi cancanta a yi sulhu tsakanin al'umma domin rabota ya fi haɗari akan al'umma ina fata mun gane wannan wa naqamu alayya an katabtu muawiyata kataba aliyu ibnu abi talib suna jin haushi na cewa da na rubuta wa mu'awiyar wasiƙa sai na rubuta aliyu guna abi talibin ban ce amirul mu'mini na kun tuna mun mutu wannan a baya Waƙar wa qad ja'ana suhayl ibn amr wa nahnu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bil hudaybiya hina salaha qawmuhu Ya ce to ni ko na san cewa suhayl ɗan am, radiyallahu anhu sahabi ne ma lokacin yana kafiri ya zo ya sami mu da sa'an Nabi in inji sayyidina ali radiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallama ya sami ma a hudebiya lokacin da aka yi wannan sulhu na hudebiya Hudaybiya fakataba rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah ya rubuta bismillahir rahmanir rahim faqala la taktub bismillahir rahmanir rahim aka zo mutanen maka suka naɗo wannan dattijo su suhail dan amr cewa ya zo wakilce su a wajen rubutun sulhu da za a yi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo manzo Allah ya ce sai ina a rubuta kai ne sakatare yana ne rubuta bismillahir rahmanir rahim manzo Allah yana mishi dictation ana kawo nan sai wannan kafiri lokacin bai musanta ba sai zumbur ya ce wallahi ba ku kai sa ba ba mu san wani arrahmanir rahim ba ma san wani fili yake la taktub bismillahir rahmanir rahim fa qala kayfa naktub to ya kake so ayi fa qala uktub bismika allahumma ki rubuta mana irin ta jahiliya bismika allahumma kai muka sani ba ma san wani fili yake faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce a rubuta haka ba komai daga nan sai ya ce faktub muhammadun rasulullah a rubuta haza ma salaha muhammadu rasulullahi suhail ibn amr wannan shine sulhun da muhammadu manzon Allah yayi tsakanin shi da suhail dan amru a madadin kafiran makka faqala sai suhail ya ce law a'lamu annaka rasulullahi lam ukhalifka yace kai inda na sai ta kai manzo Allah ne zai sabani da kai ba zai sabani da kai ba sai fakkata ba hadha ma salaha muhammad ibn abdullahi quraish sai manzo Allah ya ce wa kafa billahi shahida manzo Allah sai na rubuta ya ce wallahi ba zai rubuta ba ba zai goge ba har ga rubuta ya ce shi hannun shi ba zai goge rasulullahi ba umar na can ana rike shi yana turjiya manzo Allah ya ce a nuna mana aka nuna mishi aka bashi alƙalamin ya soke da kanshi ya ce wa kafa billahi shahida Allah ya isa shaida in ku baku ku yadda ba yadda ku ko rashin yadda ku baya karawa ko ya rige wa ku matsala kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya yadda shi ba manzo Allah bane ba haka bane amma ana duba yanayi ne to kuma me ya fi girma fiye da manzo Allah da ya soke sunan shi na rasulullahi ya hakura dan magana kafiri dan a tafi dai a samu ai sulhu tsakanin kuma sayyidina alim musulmi da Muawiya musulmi wannan musulmi ya ce ban yadda a sa amirin muminina ba sai na liya yadda don maslaha wanne ya fi sauki babu shakka na sai na liya fi saukin matsala amma kaga saboda rashin kallon nasoshi kamar da muke fara kawai sai mutum ya kallon nasi kwaya daya shi ganin sai hukunci da shi sai suka ce wannan abun wai matsala ne inda na matsala cikin wannan ma'ana lakabin ai ba shi bane a lokacin da mu'awiyan bai yadda ba Allah ya yadda kuma har yanzu ana cewa sayyidina ali amirul mu'minina ba shi kenan ba kamar yadda mutane da suka fitintuni da laƙuba ne dole mutum sai an ce mashi honorable ko excellency ko yallaɓai ko mai martaba ko dakta ko injiniya lauya ga sunan laƙabobi ne na kafirai mafi yawansu wasu bakora na musulmai ne ba su ne asalin mutanen ba har ma mutane sun fitiri da wannan laƙuba fiye da masu sai ga su turawan ba su damu sai an ce musu haka ba amma bakin fata yanzu kana kiran shi ka cire mai lakabi shi kenan sai ku samu matsala shi dan ya je maka baka ce mai alhaji ba ko baka ce mata hajiya ba ko ya gama makaranta ya zama lauya baka ce mashi esquire ba ko kuma eh, registered abin nan ne shi architect ne baka ce mashi ne eh, ake ce musu san ake ce mai kome ya ake ake ce ko gas nan dai suna iri iri su wannan dakta din nan farfesa injiniya duk wannan lakuba duka mafiyansu ma ƙarya ne ku wani za a kira shi da abin amma bai iya ba amma madin gaya ne irin na labarin shatako in ya kurji ya taba mai wuka kawai kawai ya yanka mutum ya kasa haɗawa to irin waɗannan kaga shine mutane suke fitintunuwa da lakubba za a ga mutum ko a ina ya sunan shi a inda ma ba a buƙatar laƙabin ya saka a banki ya saka a ainihin taron 'yan siyasa ya saka dakta a bracket can ya saka oon nan ya zama ƙasa ya saka dan madamin Kano misali kuma wani irin bala'in ya wannan kaga mutum ɗaya lakuban sun fi sunan sun fi sunan yawa lakabi wajen guda takwas mutum shi kadai alhaji dr right honorable in bracket wani uh, uh, oon sannan alhaji wane wane wane a ƙasa kuma wani mukamin gargajiya wajen guda uku kuma wani haɓa jama'a kaga suna yana program guda mai zama kai wannan fitina ce da mutane suka samu kansu a ciki kuma mu muke zuga junanmu saboda sai a ta ƙara ingiza mutum duk da ga mutum sai an dinga ingiza shi tun yana jin wasa ne har sai abin ya shiga jikin shi Allah ya shirya da mu to da haka ba wani matsala bane dan an kira mutum da tsoron sunan shi dan dama dan ne aka samu ka sunan ba dan a kira ka da shi ba sai kaji mutum an kira shi da suna ya ce ko malam ba za ka kara min ba ko ba malami ba ne kana cewa mutum yanzu sunan shi kabira asgar sai ji ya ce hawa malam yanzu ba za ka ce mun koda malam ba ma misali kuma ba malami bane kai sunanka kabiru ko a kira ka da sunanka sunanka ahmad sunanka sunanka shehu muhammad isaac a kiraka ka da sunan shi da sunanka haka in an sa maka lakabi ko wani inkiya ko kariya ba laifi bane dan girmamawa ko kuma cancanta ko ganin shekarunka a ce maka baba ko dattijo ko algabar malam ko bai da duba girmamawa ba matsala amma ya zama kai din in ba a ce maka ba za ka amsa ba ba za ka amsa ba wani ma za ka ga gaba ɗaya har an manta ma da asalin sunan shi ran da ya zo zai aure kuma su ne mamai sun riga sun ɗauka su kuma dole ne su san asalin sunan ka ɗaura aure a ita cigiya mai sunan shi a ita cigiya saboda da honorable ga ka san shi sunan shi ma ya ɓace gaba gida <laughs> Allah ya shirya da mu ta haka ba matsala bane da an kira mutum da sunan shi manzo Allah ya ce a soki a sa Muhammadu Rasulullah shikenan yaqulu Allah ta'ala fi kitabihi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa kafira. Sai kathira sayyidina ali yace kuma Allah ya faɗa a cikin ya yace haƙiƙa abun koyi mai kyau za ku samu tare da manzon Allah ya ku waɗanda kuke neman gamuwa da Allah lami lafiya wanda suke ambatan Allah an mutu mai yawa aya 21 a cikin suratul ahzabi fa ba'asa ilaihim aliyun abdullahi ibn abbasin فخرجت معه fakharajtu ma'ahu hatta idza wasatna mu'askarahum qama ibn al ya yakhtubu an-nasa wannan mai bada labari Abdullahi dan Shaddad yake cewa Aisha shikenan sayyidina Ali sai ya aika mu ni da Abdullahi dan Abbas muka tafi inda suke da muka je muna zuwa tsakiyar sansanin su sai wani mai suna Ibn al-Kawwa sai ya tashi yana huduba ba. qala sai ya ce ya al Qur'an inna hadha Abdullahi ibn Abbas yace ya ku alarammomi kun ga ga Abdullahi dan Abbas kenan faman lam yakun ya'rifu wanda bai san shi ba fa ana u'rifuhu min kitabillahi ma yu'rifuhu bi zan ba ku labarin shi daga littafin Allah yadda ku gane shi hadha kun ga wannan mutumin da kuke gani mimman nazala fihi wa fi qaumi da shi da mutanen shi Quraishawa sune Allah ya saukar da aya kan sai yake cewa wa qalu a alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumul khasim kaji zindikanci jama'a dan ko aya kamar na ta akan sahabin da ya fi kowa sanin fasar qur'ani a duniya wai shi za shi wa wannan bugi ba bagira kai kana wani dan takife jahili kawai tsuran kaset ba ka wuce kaset ba dan arama in bai san addini ba ya kaset ne kawai bai mu mace shi da kaset za saka na mashayi ko hussein kaset din ya san cewa kira yake ko waka to haka duk da bai sa addini ba matsayin shi kenan jama'a kuma a daina ce mishi malami ya daga cikin barar da ake a ƙasa hausa shine samun alaramomi waɗanda ba malamai ba da kuma samun malamai wanda ba san ƙur'ani ba dole ya daga cikin barna jama'a sai ga malami ya kai malami bai iya ƙur'ani ba bai san baki ba bai iya fassara ba bai haddace komai a ciki ba ko ga alaramma ya kai alaramma har ya rubuta walakin na hula ya diri ma ya kuma to ka rasa ayyuhu ba a ashaddu ashaddu ba'asar ko ashaddu dalalar wanne ne a cikin sai bata tsakanin wancan malamin da ba ruwan shi da alkur'ani da kuma masanin qur'ani da ba ruwan shi da ilimi kuma an ce malami ne wancan ma an ce malami ne anan kasa kawai ake samu irin wannan barra Allah ya shirya da mu da haka waɗannan jahilan alaramomi sai suka mike suka ce sai ya ce to in ba ku san shi ba ni barin ga muku waye shi mutane ne masu iya husuma wanda sun yi husuma mana littafin Allah ka ji abinda Allah ya kar akan shi da iyayen shi sai na Abdullahi Abbas bai ce musu komai ba faradduhu ila ashabi yace ku maye shi zuwa ga mutanen shi kada a saurare shi wala tuwadu kitaballahi kar a tsakar a bari na'am ila sa ila ashabihi ne ila sahibihi ne ku in ya zama sahibihi zuwa ga sayyidina ali kin ashabihi to mutanen sa ko zai iya dauka shikenan faqama khutaba'uhu to masu dan hankali a cikin su suka mike faqalu suka ce wallahi la nuwadi annahu kitaballahi kai jama'a wallahi sai mun bashi littafin Allah sai mun saurare shi fa in jaa bi haqqin na'rifu annahu in yazo da gaskiya da muka sani sai mu bi shi wa in jaa bi batilin lanabkitannahu bi batili za in yazo da barna za mu wurga shi mushi barna shi za mu yi maganin shi ai mu yan takife ne wa wada'u kitaballahi wada'u abdullahi alkitaba thalathata ayyami sai suka ainihin wato ba sai na. Abdullahi dan Abbas littafin Allah kwanaki uku ana tattaunawa faraja aminhum arba'atu alafin kulluhum ta'ib waɗannan sai da aka samu mutum dubu hudu suka tuba wa fihim ibrul kawa Har da wancan dan take ban sai da ya tuba hatta adakhalahum ala al kufa har sai da ya koma da su cikin garin kufa to kun ga wancan shine abin da muka isharar da su cewa ga yadda aya take ga abin da ya kasa aka saukar da ayar saboda faɗin Allah da Allah ya bada labarin cewa za a sanya masu bautar ainihin gumaka da su da gumakan auta sai muka fara makka ka san mutumin da ke neman barna duk gaskiya da kafara zai nemi wata barna a ta da Allah ya saukar da wannan ayan cewa fa innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da ku da abin da ku bauta wanda ba Allah ba dukan ku ƴan wuta ne sai ga a ah, to idan mun mota wala ta da buzza an ce ƴan wuta ne ai banu isra'ila kuma sun bauta wa uzayu ai kiristoci kuma sun bauta wa sayyidina almasihu alayhi salam da kuma kuma su wa mala'iku sa'ibawa sabi'awa ko da haka su ma da mala'iku da annabi isa da uzairu da sai a kada sa wuta tare da waɗannan kafara shine suka fara dariya suna buga kafa suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a to ba matsala yi ba matsala shine Allah ya marmaza ya saukar da ayoyi daban-daban ya saukar da wannan cewa walamma duba ibn maryam masalan idza qaumuka minhu yasuddu sannan kuma sake saukar da har zuwa ƙarshen kissa ya sake saukar da kuma cewa innal ladina sabaqa lahum minal husna ulaika anha mubaduna to amma kaga shi ga fasarar da mata to har yanzu jama'a mu gane asalin mafita daga duk wata barna ko wata bid'a shine duk wanda yazo ya kawo wani abu ya dauki aya ko hadisi yana so ya goyi bayan wannan abu abinda ka zaka ce mishi shine annabi da sahabbai haka suka fasara wannan shine asalin tarkon da babu mai iya tsere shi sai mai gaskiya idan annabi da sahaba ya suke yi to gaskiya ne addini ne idan ba gaskiya ba ba to ba ma san irin naka kawai ko da gaskiya ne ba ma san irin ta saboda muna da tabbatar cewa abin da yake suka wa Allah to Allah yana son wannan ya karba ya yaba ya ainihin wato basu lasisi na cewa ya karba ya yaba to ma irin shi muke so mu bi wannan kuma shine sunna wannan shine salafiyanci wannan shine izala duk abin da ya wannan ci wannan ko an kashi wannan sunayen to ba shi bane na fata jama'a mun gane wannan a ce a ce ga 'yan izala ko 'yan salafiya ko ahlus sunna kuma suna aiki da karantawar da ba ta annabi ba sallallahu alaihi wasallama ko suna fassara alqur'ani ko sunna ba irin fassara annabi da sahabbai ba to waɗannan ko da sunan su yan izala ko da sunan su salaf ko da mai sunan su to ba su bane ina fata mun gane wannan jama'a shiga ba kuma ta Allah ya da mu shi sai mala ya ci gaba da cewa a fa ba aka aliyun ila baqiyatihim sai na ali ya aika zuwa ga sauransu kala sai ya ce kad kana min amrina wa amrin nasi ma qad ra'aytu to al'amari dai kun gani yadda ya faru tsakaninmu da tsakaninku faqifu haisu shi'tum to ku je inda kuka rama ku tafi ku je ku shiga inda kuka ga dama hatta tajtami'a ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi salama har al'umman manzan Allah su su hada akan kalma daya kun ga dai tsakaninmu da su Muawiya da kuma tsakaninmu da ku yanzu to da haka ku je ku ci gaba da harkar da kuka ga dama har musulmai su hada akan halifa kwaya daya bainana wa bainakum Allah tasfiku dama tsakaninmu da ku alƙawari kada ku zubar da jinin kowa wa harama wanda yake jini ne tsare tsararre au taqta'u sabilan kada ku yi fashi au tadlimu zimmatan ko kuma ku cutar da wani mutumin da yake da alkawari fa innakum in fa'altu in kuka yi daga cikin waɗannan faqad bazzalna ilaykum alharba ala sawa'i za mu zo mu auka muku da yaƙi ta gaba da baya inna allaha la yuhibbul kha'inina allah baya son masu ha'inci fa qalat aisha yabna shaddad faqad qatalahu sai aisha ta ta ainihin wato yi interrupting anan tace ya kai dan shin ya kashe su fa qala wallahi ma ba asa ilayhim hatta qata'u sabila ana aika da wannan saƙon sai aka tara sun mariga sun fara fashi wasafa kuddima suna zubar da jini a ahlal dhimma sun halasta alfarmar kafuran amana ba ka waɗannan ɗan boko haram suke su fasa gidan mai su fasa kasuwa su fasa shago su ɗabi dukiya da sunan fai'i su kama kiristoci da musulmai su kama ƙabilu da hausawa da duk wanda suka samu su halaka su kwashi 'yan mata su kwashi zawarawa duk wanda suka kama da sunan bayi zai su gaba da zina da ainihin mutane da matan mutane in za gane dabbanci idan baiwa ce ka kama babu birai a yanzu nan suka auka gari yanzu za su fara saduwa da matan mutane da ƙarfi ba birai idan musulunci ne wato mutane ma ba sa iya tuna gaskiya ma gaba ɗaya ma yanzu yanzu nan suna aukawa gari duk da suka kama kawai shi kenan sai su fara auka mata wannan zina ne wannan zalunci ne wannan fyaɗe ne idan baiwa ce da gaske in dai musulunci ya zai istibrai ba sa yin wannan sannan dukiya ta kowa da kowa a kwashi a kona na kona a kona gidaje irin wannan abin da suka daga yake jama'a ina fata mun gane ana nan shi kenan sai na ali ana ta bada wannan labari yace ah, qalat allah qala allah allazi la ilaha illa huwa ah, laqad kana tace mata tace tsakaninka da Allah sun yi wannan aiki ya ce mata na rantse da Allah wanda babu sarki sai shi da gaske ne haka suka yi domin an kai labari ne cewa a madina sai na ali ya kashe dubban mutane a cikin mabiyarsa wasan labari kuma yadda yake kafin ya kawo inda yake ya riga ya diluted a arasa gane mai gaskiyarsa ta ce tsakaninka da Allah sun yi wannan abu qalat ma shay'un balagani an ya dhimmati ya yatahaddathuna wa yaqulna dusudayya dusudayya yace to menene kuma labarin da na ji daga waɗannan kafiran amana na gefe suna labarin wani mutum mai suna dai mai ɗan nono wani mutum ne da aka ce a kafaɗarsa akwai wani ɗan ƙusun bi haka kamar sabon nonon budurwa in ta fara mai ake ce mashi ƙirƙar dangi ko Ɗan ɓul haka ya taso to haka yake kafaɗarsa kafadarsa ya yace qadra aitu abla na ga wannan mutumi wa kumtuma aliyin alaihi Filkatla. na tsaya inda sai na ali akan gawawaki na ganshi fada an nasa sai na risa kira mutane fakala ya ce da su a tarifu na haza shin kun san wannan ba ma aksaru man ja a ya kulu kadara aitu masjid bani fulanin yusalli mutane da yawa suka ce a ah, ai wannan ko mun ganshi wuri kaza yana sallah ra'aitu masjid bani fulanin yusalli mun ganshi a wuri kaza yana sallah sarkin sallah ne walam ya'tu fihi bi thabatin ya'rifu ila zalika amma ba wanda ya san shi in ban da ganin shi yana sallah qalat fama Aliyu aliyin hina kama alaihi tace yo me aliyu ce sanda ya tsaya kan gawar kama yazumu ahalin Iraki. shin ya faɗa ne irin yadda mutanen Iraki suke faɗa fala sai yace a a samitu ya kullu yana cewa ne sadaqallahu wa rasuluhu Allah da manzansa sun yi gaskiya qala tace hal sami'ta minhu annahu qala ghayra zalika ji aliyu ya faɗo na banda wannan qala allahumma la tace yace bai faɗi komai ba sai wannan qalat ajal tace gaskiya ne sadaqallahu wa rasu Allah da manzansa sun yi gaskiya yarhamullahu aliyan Allah ya ji kan sayyidina ali innahu kana min kalamihi la yara shay'an yujibu illa kala sadaqallahu wa rasu. dama ya kasance baya ganin wani abu da zai burge shi sai ya ce Allah da manzansa sun yi gaskiya ba zahaba Iraki iraqi yakdhibuna alayhi tace shine mutanen Iraki suke ta mishi ƙarya wa yadidun alhadisa suna ƙara ƙarya a cikin wannan labari wannan hadisi ne dogo da ainihin imamu amur ya fitar a cikin musnad lamba ta 656 a cikin musnad din mai takikin amur shakir da isnadi ingantacce wa kana adadul khawariji alfu rajulin mutanen khawarij din mutane dubu ne talahu a kashe su gaba wa walam yuqtal min jeshi aliyin illa arba'atun aw sab'a fi riwayat ba kashe a cikin sojojin aliyu ba illa mutane bakwai ko mutane ainihin wato hudu a wasu riwayoyi karanta wannan a cikin albidatu wannan haya mujallar na bakwai shafi na 298 wa alaikum salam eh wanda aka bari cikin khawarij sun aliyu yaka na'am sai ce wa kana bainahumul mukhaddaju dhuthadiyya a tsakankanin su akwai wannan mutum mai suna mukhaddaj dhuthadiyya allazi ra'ahu aliyun radiyallahu anhu wanda sayyidina ali Allah ya kara masa yadda ya ganshi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan akhbara annahu yakhruju firq takhruju firqatun ala hini ikhtilafin bainal muslimina domin manzo Allah ne ba da labarin cewa za a samu wasu 'yan tawaye su fandare daidai wani lokaci da za a samu rabuwa tsakanin musulmai kuji musulmai sun rabu da aka sa aliyu musulmai ne su ma'auya musulmai ne sai kuma wata bangare ta fadare daga cikin waɗannan mutanen su suka zama daban a cikin musulmai wannan hadisi ne a cikin sayin muslim a cikin kitabun zaka babun ambatan khawarija a cikin ainihin shafi na 148 cikin lamba hadisi na 1166 amin da 64 ko eh, da kuma cikin sayin bukhari a cikin kitabun malaki a cikin babi na alamatun nubuwa lamba hadisi na 3610 to wannan fasara aliyun ya yabhasu anhu fil Laha, hatta hu, sai ali ya dinga yawo cikin gawakiya sai da ya same shi falamma wajadahu shakara Laha, shukran ya fadi ya sujudan gaisuwa da godewa allah iz alima annahu alal haqq saboda ya tabbata akan gaskiya yake wato yadda abin ya faru ce jama'a bayan da aka gama kashe su gaba daya sai na da sai ce a je a duba mu a cikin gawakin na akwai wani mutum mai wannan siffa za ku gan shi da wani da wani dan kosin bi a gadan bayan shi da kuma shayayyen hannu guda ɗaya aka je aka duba aka duba ba a gan shi ba sai hankalin sai na da ya tashi sai na da ya haura kumi da kan shi dinga yawo cikin gawawakin ai zai samu wani tarin gawa wata akan wata sai ce a bubbude mu waɗannan gawawakin haka aka dinga buɗe su ana wurgar da su gefe har aka kawo kan wata a can ƙasa yana gani ya duba ya tabbatar shi sai ya faɗi ya suta ya wa Allah da kaga bambancin wannan da aka yi a baya da wanda aka yi a baya wancan kuka ya dinga yana da dama da aka tambaye shi kuma ya ce ijtihadin shi wannan ko ya dinga murna saboda ya gane akan gaskiya yake don manzo Allah ne ya ba labari ga hadisan nan a ambata a cikin musnad akwai a cikin dalailin nubuwa na al-Imam al-Baihaqi akwai kuma a cikin sahih bukhari da Muslim cewa wasu mutane za su faddarewa wa musulmai a daidai lokacin da musulmai suka rabu gida biyu suna sabani da juna annabi ya ce duk wanda tare da su ya yaƙe su kafirai sai na sai ya ji daɗin yanzu ashe shi ya yanzu musulmi ne akan gaskiya yake waɗannan da ya yaka akan ƙarya suke da aka yi faɗi ya sujudan gaisuwa wanda ma ta tabbata a sunna cewa idan mutum ya samu wani alheri ya samu ainihin kuɗa daga wani sharri ya samu wata bishara ta alkhairi annabi ya karanta da sai mutum ya faɗi duk inda yake kalla ba sai ya kalli gabas ba ba sai ya da alula ba ba sai ya yi kabbara ba sai kawai tafi duda sai kuma ya karanta addu'a ɗaya daga cikin da suka inganta na ainihin abin da ake ce masu da shukuri كمان sajada وجهه الذي فطره وشق سمعه وبصره wa basarahu فتبارك الله احسن الخالقين كو ahsanul khaliqin ko wani lafazi makamancin wannan haka sayyidina ali yayi aiki da wannan sunna kuma ya tabbatar da lalle akan gaskiya yake jama'a wannan shine ma'arikatu naharawan wanda aka kashe khawarija kun ji haka ake musu a kashe su baki daya kar a kyale kowa to ya daga cikin kurakuran da aka samu a nan kasar dangane da waɗannan khawarija da an yi musu irin yadda aka yi yan mai ne, su ma da ne a kashe su duka a darka ke su sai kowa ce je ci gaba da harkar shi amma aka kashe su aka ba wasu ga gudu aka yi wasu rangwame aka kama su aka sake su shi da suka kara taruwa suka yi irin wannan barna ka ci shi ma na ali waɗanda ba sa nan a wurin wannan yakin waɗanda ba kashe ba su suka ci gaba da kawo barna su suka kashe shi su suka ci gaba da kan musulmai kuma su ne kakannin waɗannan kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya ce idan ka gansu za ka ga sallar su sai ka rena taka saboda ingancin sallar su da kushu'i da tsawon karatun su da ruku'in da suke yi da sujud da suke yi da natsuwar su da dadin tilawar su sai ka kai ashe ba addini kake ba idan ka ga azumin su haka baka rena naka azumi azumi kullun litinin alhamis kullun ayyamul bidi kullun kaza haka in ga tilawar su haka in ga ayyukan su wani ma ga tsawon asu ake sai ka dauka wani wali ashe ko nan zindiki ne jama'a to duk ire-iren waɗannan sifofin manzo Allah baya gama lissafa yake cewa amma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga jikin baka ma'ana idan ka duba jikin zaren bakan ba za ka ga inda ta bar wani alama ba da ka ɗan ƙala kato ko dan boko haram ko duk wani ba kawarije yuna irin su ɗan gungunin nan suka tashi fa daga musulunci fita suke gabaki daya ba sa barin tambari ko alama so za su fita ne duka su kafa gaba ɗaya musulmai su je su ɗauki wani bangare na ƙwar'ani suna hujja da shi suna ƙara ɓatar da musulmai shi ne irin wannan abin da ke faruwa yanzu gashi shi nan mana shaidawa za mu zo insha Allah Allah kan mako na gaba kafin mu shiga wani babi za mu karanta asalin kissa yadda ta faru domin nan ya kawo mana ita ne a rarrage daga littafin sunan kubra imam al-baki kamar da na ambata ga fotokofin hadisan nan hadisai ne guda biyu a cikin babin da ke magana akan ainihin wato yakan ainihin khawarija sa'annan zamu fitar da wasu fawaid insha Allah da malamai suka fitar daga cikin hadisan insha Allah kamar da muka bayar gashi nan liman zai photocopy raba mutane zai bi sabilillahi ne a asusun masallaci zai kowa zai bada kuɗi ne wannan kuma tsakanin ku da shi shine jagoran eh, idan ya ga dama yayi fi sabilillahi to kaga alheri in kuma yace kowa sai ya biya sai ya biya amma ina bada shawara wanda duk bai rike da zabi kawa bashi domin a ba waɗanda suke bin karatun ne wanda yake ɗan saurare ne ko ka shi ba mu da zai amma wanda yake da ɗan tabi to sai a ba shi kwafi ya riƙe ya abin nan kar kuma a yi hayaniya an zuwa ba jama'a bai daga cikin sunna ko tsarin magabata idan an zuwa ba a dinga hayaniya ana wawa baya cikin tsarin addinin musulunci za mu kwana nan insha Allah abinda muka faɗa ne muna fata Allah ya ba mu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakuran da suka faru na tuntuban harshe da rashin iyawa da ainihin wato sakaci ko makamantansu muna addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mu ta Najeriya musamman yankin arewacin Najeriya ya Allah muna roƙonka kawo mana aminci da gyara da ainihin wato haɓaka ta arziki da rayuwa da tattali da addini Allah ka canza mana yadda muke ciki zuwa abin da ya fi shi alkhairi Allah muna addu'a kuma ta musamman ka cika magabatanmu daga cikin malamanmu da iyaye da ɗan uwa da sauran abokan arziki da suka gama gidan gaskiya Allah ka samu mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله